السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوتان البركة والرمضان هجرا من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo ashirin da biyar ga watan tara dubu biyu da bakwai za mu tashi a cikin suratul furqan sura ta ashirin da biyar za mu tashi aya ta talatin da biyar na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب للي تبص mun bawa Musa s.a. alaihi wa sallama alkitaba alkitaba anan yana nufin a taura waja'alna ma'ahu akhahu muka sanya tare da shi dan uwansa Harun waziran ya zamo mai taimako a gare shi kamar yadda ya roƙa da kansa wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahali. هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري شيد كان سيروك الله تعالى يسن يدن أوانسا هارون يزم وزيري أجريش ونقول ما يتي فأرسل إلى هارون كأيكا زواج هارون ونقول يتي هو أفصه مني لسانا ياتيني فصاحة أوجن هرشي ku duba in ba annabawa ba masu daraja masu kima masu girma wane ne za a ba shi annabta igayyato dan uwansa shi ma a ba shi annabta saboda fatan alkhairi da zuciyar annabawa sakakkiya bayan an ba shi annabta ya ce ga wani ma a ba shi annabta kuma da kansa ya yi itirafi da baiwar da Allah ta'ala ya yi ma ɗan uwansa Harun. yace huwa afsahu minni lisanan ya fi ni fasaha a wajen magana yau ina muke da wannan kalma ta annabi Musa in banda suka da hassada da mugun nufi ba abin da muke kudirewa a mu. wa yake buɗe baki yace huwa afsahu minni lisanan wane ya fi ni fasaha a waje kaza in za a yi kaza a neme shi saboda shi zai fi fahimta ko zai fi ganewa ko zai fi isarwa fiye da ni kun ga sai mutane kaɗan suke iya wannan sai mun samu ƙari ga wani zai shiga addinin musulunci mace ce za ki shiga addinin musulunci yi magana sosai in ji ke kike so za ki shiga addinin musulunci tsakanin ki da Allah daga ina kike can bayan asibiti ko to zan faɗi wata kalma a baya na sai ki maimaita abin da zan faɗa in na gama sai in fassara miki abin da take nufi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله abinda kika ce a wannan kalma kin shaida ba wanda za a bauta wa da gaskiya sai Allah kin yadda da haka na biyu kika ce kin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kin yadda da haka to yadda ki da wannan kalma yanzu ya mai da ke musulmi da ke da dukkan musulmin duniya maza da mata kun zama ɗaya kuma akwai bushara da za a yi miki wanda duk ya shiga addinin musulunci ya kyautata shiga addinin musuluncinsa Allah zai yafe masa abin da ya wuce na zunubansa yanzu akwai abubuwa da dama da suka hau kanki na ilimi da kuma bayanin da za a yi miki na abin da ya hau kan mutum idan ya shiga addinin musulunci da kusa da kenan akwai 'yan mu da muka tanaje su muka yi musu training akan haka don su kula da ke in kina da wasu matsaloli sai ki musu bayani me sunanki ya sunanki ladidi labi labi ai suna ne na rana a samo miki suna mai kyau mana wani suna kike so a cikin sunayen musulmi kun zaɓo babban suna da kika zaɓo aishatu ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma uwar muminai kuma yar abubakar siddiq kuma na aisha ita ce wacce ta ɗauko mana mafi yawa daga cikin ilimi na manzon allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu sunanki aishatu daga yau zaki dinga amsa sunan aishatu allah ya miki albarka allah ya tabbatar da ke addini bayanin kuma da za a ƙara sa miki na abubuwan da ya hau kanki ga 'yan kwamitin mu nan in kina da wata matsala sai ki musu bayani Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya ce faƙul nazhaba muka cewa annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun ku tafi ilal qaumin lazina kazzabu bi ayatina zuwa ga mutane anan fir'auna da rundunarsa allazina kazzabu wanda suka karyata bi ayatina da ayoyina al-ayatu shar'iyya suka kuma yi juhud da ilhadi cikin al-ayat al-kauniyya al-ayat tanqasimu ila qismain al-ayat shar'iyya wal ayat al-kauniyya sun karyata fadammarnahum Allah ya ce sai muka dammara su muka rugurguza su tadmiran rugurguzawa nan Allah ya gaya mana farkon kissar da ta ba a ja ta da tsawo kamar yadda aka ja ta a cikin sauran surori ba mun shiga cikin suratul shu'ara akwai bayani mai tsawo akan haka na'am وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبعا كثيرا الله سبحانه وتعالى يتي كما كباس labarin mutanen annabi nuhu wanda ya kwashe shekara dubu ba hamsin ya nemi musu wa'azi wanda bisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman lamma kabbabin rusula Allah ya ce lokacin da suka karyata manzanni tare da manzo ɗaya aka tura musu amma sai aka ce sun karyata manzanni kenan wanda ya karyata manzo daya kamar ya karyata dukkan manzannin Allah ne kabbabat qaum nuhin al sun karyata manzanni domin imani ya zama wajibi a yi da dukkan manzanni آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أغرقناهم Allah ce sai muka dilmiyar da su a cikin ruwan tufana waja'alnahum kuma muka sanya su ayatan suka zamo izina da jan kunne linnasu ga mutane wa a'tadana Allah ya ce mun yi tanadi azaban aliman azaba mai radadi na ga azzalimai an musu tanadin azaba mai radadi da ba za su tsere mata ba wa adan hakanan ka ba su labarin adawa waɗanda suka yi ƙarfi a bayan ƙasa suka bijirewa Allah wa samuda ka kuma ba su labarin kabilan su samudawa irama zatil imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad wa samud allazina jabu sakhra bil wad wa fir'auna bil awtad allazina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawta azab inna rabbaka إن mirsad wa ashabar الرس da kuma ashabar rassi ashabar rassi ma'abota wata rijiya rassu an mata fassara uku suka ce wata rijiya ce ake kiranta rassu ji abdullahi dan abbas shine malam ikrama ta ce bi irin bi azerbaijan wata rijiya ce a kasar azerbaijan amma ibn sa'id yana cewa annaha irin dunal yamama tana kusa da kasar yamama shi ko malam biyu yace irin bi amfakiya wata rijiya ce a ƙasar antakiya na biyu annan rasta ƙaryatun min ƙuran yamama ita ras wata gari ce ma'ana ashabar rasi ko dai ma'abota wata rijiya ko ashabar rasi ma'abota wani gari a cikin ƙasar yaman malam ƙasa da ya faɗi wannan na uku al-ma'adin ar-ras rijiyar da ba ɗaure bakinta ba ko ɗan ƙaramin kogo da ake haƙar wani abu ma'adini a ciki duk ana kiran saras duk da ibnu kasir a cikin juzu'i na uku shafi na 397 ya ce ibn jarir ya zaɓi ma'anan ashabul rasu su ne ashabin waɗanda aka yi bayaninsu a cikin suratul buruj wasu malaman kuma suka ce a'a ashabin rasi su ne wato mutanen annabi shu'aib wasu kuma suka ce ashabul rassi wato wasu mutane ne da aka aika musu wani annabi sunan sa hanzalatu bin safwan suka kibin sa aka halakar da su kamar yadda malam sa'idu bin jubair yace ko kuma ashabul rassi wasu mutane ne da suke gindin wata rijiya suna kiwon tumaki suna bautawa gumaka Allah ya aika musu annabi shu'aibu suka yi ɗagawa Allah ya halakar da su rijiyar ta kifa da su ciki da su da gidajensu ko aka ce ashabun rasi mutanen da suka kashe habibun najjar wanda aka ce an bada kissarsa a cikin surati yasin to sun kashe shi sai Allah ta'ala ya jilmiya su a cikin rijiyar malam subdi ya faɗi wannan ko kuma ashabun rasi wasu mutane ne masu cin mutane suka kashe wai su suka binne shi a cikin rijiya suka mai da ƙasa kansa shine ita ma rijiyar ta kama su gaba daya suka halaka to ko dai su waye ashabul rasi Allah ya halakar da su su je can suna jahannama shine Allah ta'ala yace wa qurunan baina zalika kathira da kuma karnoni masu yawa baina zalika tsakanin waɗancan kabilu da aka halakar an samu karnoni masu yawa ni'imar Allah ce take sauka wa kullum darabna lahul amsal Allah ce kowanne mun sanya masa misali wato mun mai da shi ya zama abin kwatance ga mai zuwa a gabansa da kuma wanda ya ce a bayansa wa kullum kowanne Allah ta'ala ya ce wa kullum kowane ɗaya daga cikinsu tabbarna tatbira mun halakar da shi halakarwa mun rugurguza shi rugurguzawa kuke so yi shi ne ce kuke so amfan kowanne daga cikinsu Allah ya ce mun buga masa misali wato in ka wuce a baka misalin wanda ya gabace ka su kuma waɗanda za su zo a baya kai ɗin ka zama misali a gare shi to Allah ta'ala ya ce kowanne ai a azarna ilaihi bil mau'izati wa iqamatil hujjati wa kullan tabbarna malam zajjaji ya ce at-tadbiru at-tadmiru a rugurguza abu a tarwatsa shi wa kullu shay'in kasartahu wa faqad battar duk abin ka kakkarya shi kar gurguza shi to ka riga ka tarwatsa shi shi yasa ake kiran kusaratuhu kama atibru ragargazazzin gilas tarwatsatsan gilas taratsatunsa ana kiransa atibru haka nan ma na zinari ana kiransa tibru zahab wato ruwan abin nan kenan kasar zinaran wacce bata riga ta wato ainihin an kera ta ba نعم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا الله سبحانه وتعالى ولقد أتوا haƙiƙa mutanen maka sun zo alal ƙaryati a bisa wannan alƙarya wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layli afala ta'qilun allati umtirat wacce aka yi mata ruwa matsarar sauƙi. amma ruwa wanda yake mai ɗauke da musifa min sijil afalam yakunu yarawnaha Allah ta'ala ce shin ba su kasance suna ganin wannan alƙarya ba wacce yanzu haka tana dan a cikin ƙasar Jordan har yanzu gurin yana nan har yanzu da alamar halakawar a kansu bal kanu la yarjuna Allah ya ce al-idrab al-intiqali waɗannan sun kasance la yarjuna ba sa kaunar nushuran tashi a gaban Allah dan su samu lada shi yasa ba su yi aikin ba ko la yarjuna bi ma'ana la yakhafuna ba sa jin tsoron abin da zai biyo baya bayan an tashi la yarjuna ba sa kaunar nushuran ko la yakhafuna ba sa tsoron nushuran tashi a gaban Allah ranar alkiyama ba su yarda da tashin alkiyama ba wa idza ra'auka Allah ta'ala ce idan sun ganka in yattakhizunaka ba sa rukonka da komai illa huzuwan sai da izgili idan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su rike shi da izgili suna cewa a hadha allazi ba'atha Allah rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko manzo suna rena annabi wai wannan Allah ya aiko annabi ba a shawara da mu ba ba ɗauki shawarar mu ba mun tsaye da yan takara ba ɗauko ɗaya ciki ba wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik in kada la yudilluna suka ce yadda sha'anin yake da bayanin in mukhaffafa ce min alqila wasmuha ma'zub taqdiruhu a innahu damiru sha'an wal qissa wal bayan lalle ya kusa qirs la na lalle ya ɓatar da mu an alihatina ga barin gumakanmu kaji ya batar da su kamar da fir'auna ya ce, yace zaruni aktul, musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira zihira fin al fasad wa annabi musa ake zargi da wai zai bayyanar da ɓarna a ban in ji fir'auna wato shine a kan ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum wai annabi Musa ake zargi da wai zai bayyanar da barna a ban kasa in ji Fir'auna wato shine akan shari'a ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabilar rashad yace ba na gane muku sai abin da na gani ba na shiryar da ku sai ta farki madaidaici kuma yace alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin allati fa'alta wa anta min al-kafirin wai fir'auna ne yake sakin kaulasan akan annabi Musa kun sai da ake juya gaskiya kenan ta koma ƙarya la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha in banda mun yi hakuri wan talakal mala'u minhu anushu wasbiru ala alihatikum suna cewa ku yi hakuri ku rike gama kanku da kyau da kyau laula an sabarna alaiha wai ashe su ma hakuri suke yi da suke saba Allah mu ma kamata mu haƙuri mu ci gaba da bauta wa Allah laula an sabarna alaiha in banda mun yi haƙuri min daure da ya batar da mu gabarin kanmu. wa saufa ya'lamuna Allah yake da sannu za su san hina yarawna azaba lokacin da za su ga azaba da idansu man adallu sabila wane ne mafi ɓacewa hanya wane ne ya ɓacewa hanya za su sani na'am أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا inna Allah ta'ala ta ara'aita ai akhbirni ka bani labari man ittakhadha ilahahu ga wanda ya zuci hawahu san zuciyarsa ya zamo ilahahu shine abin bautarsa ka bani labari game da wanda ya riki san zuciyarsa ya zamo abin bautarsa an gabatar da makuni na biyu ya zama shine makuni na farko saboda ihtimami da shi man ittakhadha ilahahu hawahu ai hawahu ilahahu wanda ya riki abin bautarsa zuciyarsa abin duk da zuciyarsa ta sawwala masa zai yi ba ruwansa da Allah yana so ya dace da Qur'ani ya dace da hadisi ya dace da shari'a ya dace da ka'idodi na musulunci duk abin da zuciyarsa ta suranta masa a kasuwanci a sana'a a mulki a zamantakewa sai bi son zuciyarsa to ya wannan ya mayar da abin bautarsa zuciyarsa shine Allah ta'ala yace irin waɗannan masu mayar da abin bautar su zuciyarsu a wani gurin Allah ce wa aballahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishaba faman yahdihi min ba'dillah wa zai shiryar da wannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala to bin san zuciya shine mafi hatsari daga cikin abin da dan adam yake fuskanta a rayuwarsa shine Allah ta'ala yace afa anta takunu alaihi wakila yanzu kai ne za ka kasance mai kulawa alaihi sa, alwakil wanda zai tsaya hafizan yahfazuhu min ittiba'i hawahu kai ne mai kiwo da zaka yi sa ko ka kare shi ga barin bin san zuciyarsa ma'ana baka da iko ka shiryar da wanda ya bata sai dai Allah ya shiryar da shi am tahsabu Allah ce ko kana zaton anna aktsarahum cewa mafi yawan su yasma'una suna ji jin karba wai ake nuna ko suna fahimta fahimtar ganewa in hum illa kal an'ami Allah ya ce ba su zamo ba face kamar dabbobi suke na gida bal hum adallu sabila kai sun mafi dabbobi ɓacewa ta barki don dabba ta san mai santa ta san mai ba ta harawa ta san mai kiwonta ta san mai kula da ita amma ɗan adam in ya kangare Allahn da ya halicce shi daga babu ya samar da ci da sha shi yake kangarewa shi yasa ya zamo adallu sabilan ya fi bata daga dabbobin ni'ima Allah ta'ala ce wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ha ulaika kal an'am bal hum adallu sabila Allah ta'ala ya ɗauko wasu dabbobi biyar da ya mai da ɗan adam ko dai su dabbobin ko kuma aka kamanta su da dabbobin yace kunu qiradatan khasi'in wasu suka sabawa Allah da suka yi suran asabar sai Allah yace ku zama burrai kaskantattu Allah mai da su burrai yace man ja'ala man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi waj'ala alamin humul qiradata wal khanazira wa abada tagut wasu daga cikin mutane Allah ya mai da su aladu wasu Allah ya mai da su birrai wani kuma malami da ya kauce wa gaskiya sai Allah ya ce fa masaluhu kama masalil kalbi misalin kaman misalin kare kun ga alhanzir biri kare wasu kuma Allah ce masalul ladina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara wasu kuma Allah ya ce kamar jakai suke wasu kuma Allah ya ce ulaka kal an'am bal hum adal me yasa suka zamo adallu min al an'am saboda ana kiwon an'am in an gama kiwon ta, a siyar a samu kuɗi ko a yanka a ci da kuma kamar dabbobi suke ci suke da sha inda dabba ta fi su shine su wutar jahannama za su tafi su kuma ƙasa za a mai da su yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya zalunci wani ya nemi afuwarsa tun yanzu kafin ranar da za a maiwa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa ko da dabba ce mai kaho ta tunkuyi mara kaho sai a cire kahon a sa mata a ce kira ma tunkuyi nan su sun an gama da su shine Allah ta'ala yace balhum adallu sabilan su ne mafi ɓacewa tafarki daga dabbobi li'annal baha'ima tahtadi limara'iha dan tana shiryuwa zuwa ga kiwonta wa tanqadu li'arbabiha kuma tana miƙa wuya ga masu ita wa tuqbilu 'ala al-muhsini ilaiha tana kuma fuskantar wanda yake kyautata mata na'am ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الله تعالى كما زي بينا من أبوه da suke nuna ƙudurarsa da gudanarwarsa cewa shine dai الرب al'ilahu sannan yanfaridu bi asma'ihi wa sifatihi cewa Allah ta'ala ya kaɗaita a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa Allah ya alamtara alam tara shin baka yi duba ba a ru'ya a nan ko dai ru'ya ta ido ko kuma ru'ya ta kal ta zuciya in ru'ya ce ta kal kamar yadda nuna ke cewa alam tara anna a baka suratan ترى كل ملك دونها يتذبذب رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا معنى جنيني نيكيني نذوتيا كوكما جنيني نئدو ألم تر إلى ربك shin ba kai duba ba zuwa ga inuwar Allah ko ƙudurar Allah ko ikon Allah ko isarwar Allah ila rabbika zuwa ga wato ikon Allah ta'ala kaifa madda zilla yaya ya shimfiɗa inuwa da inuwa nan ta tafi totar wa zillin mamdud walau sha'a da Allah ya ga dama la ja'alahu sakinan da ya sanya wannan inuwa ta zamo titir ba ta gucewa to kuma akwai maslaha a cikin kawo rana Allah ce da na ga dama sai in bakwa inuwa babu rana thumma ja'alna shamsa Allah ce sannan muka sanya rana alaihi dalilan ta zamo dalili ne a bisa samuwar inuwa inda rana ba inuwa in ba inuwa da rana wa bi diddaha ta tabayyana al-ashiya'u abubuwa suna bayyana ne da kishiyarta da ba dan shari'a ba ba za a gane bata ba da ba dan gaskiya ba ba za a gane gariya ba da ba dan tauhidi ba ba za a gane shirka ba da ba dan adalci ba ba za a gane zalunci ba da ba dan ilimi ba ba za a gane jahilci ba da ba dan haske ba ba za a gane duhu ba da ba dan inuwa ba ba za a gane rana ba shine ce summa ja'alna shamsa sannan Allah ya sanya rana ta zamo dalilan dalili ne alaihi abu sa samuwar inuwa idan inuwa ta zo sai rana ta kau ko kuma dalilan alaihi dalili ne a bisa samuwar Allah subhanahu wa ta'ala don yadda ake gudanar da ranar ya nuna akwai mai gudanar da ita kamar yadda babur baya tuka kansa mota ba ta tuka kanta jirgin sama ba ya tuka kansa hatta kwamfuta an hada da keyboard da mouse ba za ta zo ta sa program da kanta kuma ta juyar da kanta ta installation ta kaza ta kaza ba dole akwai mai yin haka ko rediyo ba ta sama kanta kafin kyamara ba ta dauka da kanta ko ba haka bane kenan ashe wannan duniya da muke gani akwai mai gudanar da ita shine Allah ta'ala thumma qabadnahu Allah ya ce sannan muka danke shi ilaina zuwa gare mu qabdan yasiran dankewa mai sauki kadan kadan sai ga inuwa tana karewa tana karewa daga gabas sai ta dawo yamma da haka sai a ɗauke benci a koma yamma sai kuma kaga ta kare ta da gabas sai a ɗauke benci a koma gabas kaga akwai hikima ta Allah kaifa madda bil yatafayya'u zilaluhu anil yamin wa shama'ilu sujjadan lillahi wa hum dakhirun kaga wannan duk ni'ima ce ta Allah ga dan adam wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan shine dai Allah subhanahu wa ta'ala ku. wanda ya sanya muku dare ya zamo kamar riga dare ya zama kamar riga shine in yazo sai lullube mutane sai ga kowa yana tafiya makwanci waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha sai ga kowa ya tafi gida ya shiga ɗakinsa ya shiga shagonsa ya shiga zaurensa kowa ya samu inda zai kwanta ya makale wani ya shiga sauro ma ya samu zaure ya kwanta ya jawo tabar masa daga bayan ƙaure ya shimfiɗa ya kwanciyarsa kafin garin Allah ya waye yara su fara fita suna taka shi suna yatsa man ruwa shine Allah ta'ala yace to ya sanya dare ya zama libasan al-libas shine abin da zai lullube ku ga baki ɗayan ku ku zama kuna karkashin sa shine matan kuma yace hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna saboda matakka rigarka ce kai ma rigarta ce kai kake rufa mata asiri kake rufe mata tsiraici ita take rufe ma tsiraici wanda ba shi da mata shi kamar zindir yake yawo to da Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wacce ba ta da miji kamar tsirara take tafiya wanda ba shi da mata kamar tsirara yake tafiya duk da ga riga da wando ya sa amma da za a tashi a ce wani babban mutum ne mai daraja amma ba shi da mata ya ce kash ko a ce wance mutuniyar kirki ce saliha mai ibada sai dai ba ta da miji ya ce kashi Eh, kashi din nan to shi ake gudu ko shi ne Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum al-laila shi ne Allah ta'ala mahalicin ku da ya sanya muku dare libasan ya zamo tufa a gare ku yana lullube ku wan nauma shi ne sanya muku bacci subatan yankewa daga aiki zuwa hutu da bacci waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha to shine Allah ta'ala ya ce waje alan nahara kuma Allah ta'ala ya sanya rana wayewar gari nushuran lokacin tashi kuma a tafi nema wani ya tafi wajen aiki wani ya tafi asibiti wani ya tafi gona wani ya tafi kiwo wani ya tafi makaranta wani ya tafi aiki kowa ne tafi karatu haka ake ta yi in gari ya waye huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahatum bin وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسيه مما خلقنا ونسيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا الله تعالى وهو الذي شيني الله تعالى دي مهل تنكو أرسل الرياح وانده أيكو إسكوتي wata da sanyi wata da zafi wata da ƙarfi wata kaɗan kaɗan wata a shaƙa wata ta rushe gida ga ta nan iska iri iri wata da ruwa wata ba ruwa wata bushashiya wata ɗanya bushiran baina dai rahmatihi bushara ce baina dai rahmatihi kafin saukar rahamarsa a nan rahama ana nufin ruwan sama iska takan kan gabaci ruwan sama ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha wa da'u khawfan wa tama'a inna rahmatallahi karibu minal muhsinin Naziru huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta a aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi ma'a fa akhrajna bihi من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبط لا يخرج إلا نكدا فالله تعالى يتشيكي وانا شريا كاور والسما قال نئمة سنة سوكا تاكم آيوين الله روان بيوني ruwan wahayi da ke sauka ya wanke mutane daga shirka da kafirci da kuma ruwan Allah da ke sauka ya wance gari iraya shi a samu na sha na wanka na girki na harkokin mu'amala ta yau da kullum to Allah ya ce baina yadai rahmatihi gabanin saukar rahamarsa sai kaga iska na kadawa kamar bushara ce kenan ga ruwa ga ruwa kawai ba a saukar ruwa kaga ruwa sha sai an fara iska da hadari sai ga jama'a suna a kwashe kaya a mamatsa a shiga loko ga ruwa nan kamar bushara ce wannan iska take yi kenan wa anzalna minas sama'i Allah ya ce kuma lalle mun saukar da ma'an tsahuran ruwa mai tsarki minas sama'i daga sama mun saukar muku da ruwa tsahuran mai tsarki kenan ruwan sama ruwa ne mai tsarki da za a iya amfani da shi wajen ibada a yi amfani da shi wajen sha ruwa ne mai kyau mai tsarki lafiyayye garai-garai tas tas ya dace da komai Yasa malamai suka ce akwai alma'u tuhur akwai alma'u tahur akwai at-tahir akwai at-tahur akwai an-najis ruwa ya kasu uku ko a cikin fuqaha cikin iziya ko risala ko askari ko muktasar ko fiqhus sunna duk littafin da ka dauko ko bulugul maram babin farko yana ta'arifin ruwa ne domin a kansa ake gina ayyukan ibada gwa Mara in ka bude ruwa ne in ka bude subul salam in ka bude abin nan fiqh sunna ka bude risala duk zaka ga bayan aqida sai ai maganar ruwa kuma ruwan da za a yi ibada wanka tsarki alwala wanki duk da shi za a yi to shine malamai suka ce akwai ruwa mai tsarki mai tsarkakewa at-tahir al-mutahhir akwai kuma at-tahur akwai at-tahir akwai at-tahur at-tahur shine tahirun li nafsihi mutahhirun ligairihi akwai kuma abahir wanda shi a kan kansa yana da tsarki kamar ruwan da za a iya sha amma ba za a iya ibada da shi ba saboda tagayyara launuhu akwai ma khalaqahu tahir akwai ma khalaqahu najis akwai wanda najasa ta shiga cikin sa ta rinjaye shi akwai wanda najasa ta shiga cikin sa ya rinjaye ta akwai wanda najasa ta shiga ba ta rinjaye shi ba bai rinjaye ta ba duk wannan fuqaha usra tafsilin yadda za a yi amfani da su shine Allah ta'ala ce shi dai ruwansa na sama mai tsarki ne aga gama da komai kenan ya bihi baldatan maitan Allah ce domin mu raya bihi da saukar ruwan nan baldatan gari maitan matacce ba ce maitatan ba kuma tare da baldatan mace ne amma ana nufin makan din wato gurin ko balat din ne aka ce sai mu raya gari maitan ko gurin nan sai mu raya guri matacce shi yasa da aka tashi adabin sifa din kuma sai aka duba ma'anar baldatan din wanda yake nufin guri sai aka ce sai Allah ta'ala ce sai mu raya wannan guri matacce bihi da saukar ruwan saman nan wa nusqiyahu Allah ta'ala ce ko mu shayar da wannan ruwa mimma khalaqana daga abin da muka halitta an'aman dabbobi mu shayar da dabbobin nan ruwa wa anasiya kasiran da kuma mutane masu yawa wannan amfanin sa a kiwo sannan kuma mutane su sha su yi ibada su yi harkokin na rayuwa kowa dai ya san amfanin ruwa waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy kowa yana buƙatar ruwa ko to shine Allah ta'ala ya yace walaqad sarrafna bainahum haƙiƙa mun jujjuya wannan ruwa din bainahum a tsakaninsu wata ran ayin shi da yawa a can garin wata ran a yi shi kaɗan a can shi ruwa dama saukarsa kaso uku ne wata ran yayi yawa wata ran yayi kaɗan wata ran ya zama daidai da yadda ake bukata to a hali biyu duk ba ni'ima ba ne in ruwa yayi yawa halaka ne in yayi kaɗan ma halaka ne shi yasa Allah yake saukar da shi daidai gwargwado fa kumuhu wa ma antum lahu bi na. Allah ce taskar ba a hannunku take ba shi yasa malamai suka ce wai ruwan duk da ake kowace shekara kai ɗaya ne sai dai Allah ya kwashe shi daga wani guri a kai wani guri mutane ba sa bauta Allah za ya musu azaba sai a yi daji da shi a ɗan yi kaɗan a cikin gari sai ta roƙon ruwa shi yasa aka shar'anta roƙon ruwa in ba ruwan kuma aka shar'anta roƙon a ɗauke ruwa in yayi yawa kamar mutumin nan da ya shigo masallaci ya ce wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam garinmu dabbobi sun mutu tsirrai sun mutu ba ruwa annabi ya daga hannu sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah ruwa ya kece sati guda mutumin ya da ya ce ruwan nan kuma yayi yawa yana kashe dabbobin kuma yana kashe gonakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake daga hannu ya ce Allahumma hawalaina Allahumma la alaina Allah ɗauke shi da kanmu a yi shi a wajen gari Yana ana iya addu'a a kawo ruwa ana iya addu'a a ɗauke ruwa in yayi yawa to ruwa ni'ima ne ga dukkan harkokinmu na rayuwa duk gurin da ba su da ruwa suna cikin hatsari to shine ma'ana ta farko ko laqad sarrafnahu mun jujjuya alqur'ani bainahum a tsakanin su liyadhakkaru dan su tintintini su wa'astu fa aba aktsarun nasi amma mafi yawan mutane suka ki illa kufuran face aikata kafirci duk wannan ni'imar da Allah ya ta saukar da Qur'ani jujjuya alqur'ani shine wata ran a faɗi azaba wata ran a faɗi rahama tara ba da kisan mutanen kirki dan a koyi da su wata ra ba da kisan mutanen banza dan kada a aiki irin nasu wata ran a faɗi aljanna dan ka sa rai kai yi kai kwalama wata ran a faɗi wuta dan ka ji tsoro ka razana ka firgita ka kama hanyar Allah kun ga wannan duk jujjuyawa ne wata ra ba da dogon kisa wata ran gajeriya wata ran kai kuka wata ran kai farin ciki wata ran kai dariya to duk wannan jujjuyawa ce fa aba aktsarun nasi amma mafi yawan mutane suka ki illa kufuran sai kafirci da mafi yawan mutane kafirai ne wa inna kathiran minan nasi la fasiqun fa aba nasi illa kufura wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa hum mushrikun wa in tu'i aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah walakinna aktharun nas la ya'lamun aktharun nas la yafqahun aktharun nas la ya'qilun duk inda Allah ya ce aksar zai ya ce walaqad zarana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins ko da yaushe Allah ba ya ban mai yawa amma sai ce wa qalilun min ibadiyash shakur wa ma amana mahu illa qalil qalilan ma tazakkarun kullun kadan ne wa qalilun min ibadiyash shakur wala ta tajidu aktharahum shakirina Allah ta'ala ce walau shi'ina da mun ga dama laba'afna da mun aika naziran mai gargadi fi kulli qaryatin a kowace alƙarya da kowane gari sai aika musu annabinmu Allah ce da mun ga dama kowane gari daban sai mu aika masa annabinsa daban Allah ga dama zai haka sai annabin Kano annabin Sokoto annabin Gombe annabin tunda kun rabu biyu sai a ce annabin Bauchi da na Gombe ko ina Allah ya tutura ko annabin su annabin Katsina na Jigawa to idan aka yi haka maslahan mu kuma ba za ta tafi daidai ba domin kowane annabi ya zo da shari'arsa daban ina so in je Bauchi ni shari'ar mu daban ko kuma na ga wata a Bauchi ko wani ya ga a Gombe yana so ya auri ƴan Gombe shi dan Bauchi ne aka ce shari'a ku ba daban shari'ar su daban ya za a yi a rayuwar na je kasuwanci akan shari'ar su ban gane ba sun zo nan shari'ar mu daban sai a yi ta cin karo ana yaƙe yaƙe shi sa Allah ta'ala ya ce annabi ɗaya zan aiko muku duk duniya wanda bai bi shi ban saka shi a wuta amma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira fala tuti'il kafirina Allah ya ce kada ka bi kafirai alkuf mun ce as-sutru yana nufin as-sutru suturcewa shine man satara ni'matin lahi wa azhara kufrahu wanda ya suturce ni'iman Allah ya bayyana da kafircin sa at-taghtiyatu wa jahidhum Allah ya ce kada ka bi kafirai a aqidar su da ibadar su da mu'amalar su da sulukin su duk komai kakai na kafiri kai irin da musulunci man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wajahidhum kuma ka yi jihadi bihi da alqur'ani ka yaƙe su da qur'ani ka jihadi da qur'ani jihadan kabira wato jihadi wanda yake mai girma aljihad malamai sun kasa shi zuwa nau'i biyar akwai aljihadu ta'alimi jihadin karantarwa a kafa makarantu a reni malamai a samu masu da'awa a gina masallatai a dinga karantar da qur'ani da hadisi da ilimin muka masu amfani wannan shi ake kira aljihadu ta'alimi sai aljihadul mali masu kuɗi su fito da kuɗin su a je ai amfani da shi wajen gina masallatai gina makarantu siyan motoci ayyuka duk da ba za su yi ba na addini sai da kuɗi to aljihadul mali kenan aljihadu siyasi aljihadu siyasi shine jihadin kare manufar musulunci da yaɗa ta da yin raddi ga duk wanda ya faɗi wata magana da ta zama suka ga addini shine mu samar da jaridun musulunci a samar da gidajen rediyo na musulunci gidajen jaridu na musulunci satellite na musulunci website na musulunci yadda za a dinga rubutu da mujallu na musulunci wanda za a dinga yaɗa su duk wanda bai gane musulunci ba a yi bayani wanda ya soke shi kuma a yi masa raddi wannan wajibi ne a yi wannan a tsakanin musulmi sannan sai aljihadu bin lisan jihadin tashi a yi wa'azi a karantar karantarwa a aji karantarwa a masallaci yin ta'alim karantar da qur'ani duka wannan nau'i ne na jihadi bin lisan jahidul kufara jahidul kufara bi alsinatikum wa amwalikum wa anfusikum ce ku yaƙe su da harshen ku da hannunku da kuma dukiyarku sai aljihadu bil yin jihadi da hannu shine wa mutane training na addinin musulunci su zama sojojin addinin musulunci wanda za su kare farmaki in an kawo masa kuma za su kai da awon musulunci ko ina ba tare da tsoro ba to musulunci yana bukatar waɗannan dakarun tsayayyu akan wannan duk wannan nau'i ne na jihadi amma aljihadul kabir shine jihadin karantarwa don duk waɗannan abubuwan ba za su yi ba sai da ilimin alqur'ani da ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kira shi jihadan kabira kai jihadi bihi da alqur'ani ga waɗannan mutane jihadan kabira wasu kan fassara jihad da qital da mafi yawa shi yasa na kaucewa jahidhum yaƙe su saboda kalman yaƙi ta yawa a bakin mutane jihad ba kalman tana nufin yaƙi ba tana nufin fito na turawa suke fassara musu da cewa holy war wato yaƙi mai tsarki ko haka suke fassara jihadi amma ba haka bane struggle ita ce kalman jihad wato ba da ƙoƙari bazlul juhd wa taqa li tahqiqil maqsad ko li tahqiqil murad ka ba da ƙoƙarinka da dabararka da hikimarka da wayanka da azancinka don tabbatar da wani abu da ka yarda da shi shine Allah ta'ala ya ce to ai wannan jihadin babba na'am وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا الله سبحانه وتعالى شيني دي الله وهو الذي شيني الله تعالى مرج البحرين da ya gudanar da koguna guda biyu kusa da kusa haza Abun furatun wannan ruwan daɗi ne mai tsananin daɗi furat shadidul uzuba mai tsananin daɗi wa haza wannan ɗayan kuma milhun ruwan gishiri ne ujajin mai tsananin kuma gishirin ruwan daɗi da ruwan gishiri waɗannan ruwan guda biyu da su Allah ta'ala ya tsara zaman duniya wancan da ba dan na gishiri ba ne to da rayuwar duniya ba za ta yi ba wannan kuma da ba dan na daɗi ba ne da rayuwar ba za ta yi ba kuna karantawa a geography cewa faɗin duniya kaso saba'in da biyar ruwa ne ya ɗauke ruwa shi ya ɗauke faɗin duniya kaso saba'in da biyar tudu ɗin shine kaso ashirin da biyar kenan abin da ke cikin ruwa ya fi abin da ke cikin tudu yawa to maslahan mu ce ruwan ya zama mai kanwa ko mai gishiri na ɗaya shine iskar da take bugowa ta kan ruwan wacce take tahowa cewan ta ratso cikin gishiri shi yasa take bayar da iska mai kyau wacce za mu shaka na biyu dabbobin da suke cikin ruwan waɗanda suke rayuwa ai suna mutuwa to tunda suna mutuwa da a ce mutuwan nan tasu suna gurɓacewa ba a cikin gishiri suke ba to da gurɓatacciyar iskar da za ta dinga fitowa ta kan ruwa za ta dinga ɗebo mana warin sakin da suka mutu a ruwa ɗin tana kawo mana kan tudu sai zama muna shakar abin da za mu mutu ko yanzu za ka ga in aka ɗauko kifi in ba so ya lalace me ake samar sai a samar gishiri kaga ashe kenan wannan sinadarin gishirin yana kashe wato gurɓatattu da matattun da suke cikin ruwan don kai zama iska ta ɗauko warin mushar ta kawo mana duniya kun ga wannan wato masalaha ce gare mu ta ɓangare guda biyu ta ɓangaren iska da take ratsowa ta kai da kuma ta ɓangaren dabbobin da suke rayuwa a ciki waɗanda suke mutuwa kuma in ka je bakin teku shi sa sai kai ta jin abin nan sannan na uku kuma mataccen in ya mutu ba zai lalace da wuri ba saboda yana cikin gishiri shi yasa wani yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna narkabul bahra wa nazhabu ma'ana qalilun min al-ma'i in tawabba'na bihi atishna afa natawabba'u bima'il bahr qala huwa al-hillu mayt huwa al-tahuru ma'uhu al kaga in ya mutu saboda a cikin gishiri yake sai ya dade bai riɓe ba haka zo ka dauki abin ka kaci saboda yana cikin ruwan gishiri ba zai ribe da wuri ba sannan kuma gashi ba zai lalace da zai bamu gurbata ba da yanzu warin matattun kifaye kawai da hadittun ruwa sun hana mu zaman duniya sai Allah ya sa a cikin gishiri suke da aka ba sa damu mu to shine Allah ta'ala ya ce can da Allah ya ce marajal baharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani so suka dauka kamar wata mahada ce a wata ƙasa da aka ce ga ruwan daɗi ga ruwan abin nan in ka zuba wannan anan ba zai shiga ba wannan ba zai shiga anan ba wannan ai wani shashi ne nan ana magana akan ni'imar Allah ce gaba ɗaya ta duniya din ruwan duniya biyu ne na gishiri da mai daɗi shi wannan mai daɗin shi ake sha ake mu'amala wancan kuma shine yake kare mana hatsarruka da suke fitowa ta bayan duniya duk wani iska ta ɗauko guba da ta ratsa gishirin da ke kai ya fito sinadarin sai ya kashe ta shi kuma sai ya kara mata sinadari mai kyau da za ta zo mu shaƙa shine Allah ta'ala ce waje ala bainahuma kuma ya sanya tsakaninsu barzakhan ya sanya shamaki wa hijran da kuma tsari mahajuran abin tsarewa an sanya tsari a tsakaninsu ba za su haɗe ba yadda zai zama wato wannan ya gurɓace ko shi ruwan daɗin ya koma na gishiri ya kishawuwa ko shi na gishirin ya koma na daɗi ko ba a samu waccan maslahar ta gefe ba wa huwa allazi khalaqa na'am wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan shine kuma Allah ta'ala da ya halicci mutum min al-ma'i daga ruwan mani Allah ta'ala yana gaya mata wata ni'ima ɗin cewa ya halicci mutum daga ruwan mani faja'alahu sai kuma isanya mutum din nasaban mai nasaba ana haihuwarka sai da ka dago sai kaga ga wacce ta haife ka ga ta babarka mai kawo cefane mai dinki mai siyo ruwa mai kaza ka ga ga baba kuma sai kuma ka wasu sun dan fika a ga yayye na sai kuma ka ga wasu a bayan ka a ga kannai na sai kuma a ɗauke ka babarka ta tafi da kai ta ce ga gidan kakana ga gidan kakata ka kaga dangi kenan sai ko babanka ya ɗauke ka ya tafi da kai gidan kakansa da gidan babansa da baba sai ce ga kakanka ga kakanka kaga ka gane mutum kenan ɗan dangi ne kuma ɗan surukuta ne rayuwarka tsakanin dangantaka ce da surukuta kuma kana girma sai kaga yan wani ka ce kana so ka ka zama sirikinsa shi ma ya kai haihu kuma kai ma a ga yaka ce ana so kuma kai ma ka zama sirikin wani shikenan daga dangantaka sai me sai surukuta haka ake ta rayuwa sai ga wata kace kana so a ce a to shikenan ai ka zama siriki kai kuma sai kai ma ka haifa a ce an gani ana so ci a ya zama siriki na kaga kenan surukuta da nasaba to nasaba ba aure tunda an toshe aure a cikin nasaba sai kuma aka bude ta a cikin surukuta hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min ar-raba'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bayna al illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima sai aka sanya ka'ida kuma in ka auri mace babanka kuma ba zai aure ta ba saboda me ta zama surukarsa in ka auri mace ko babanka ba zai aura ba saboda me ta zama surukarka ta zama mahaifiyarka wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salam to haka nan ka auri mace ba za ka ɗauko yatta ba ko kanwarta wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba saboda ta zama surukanka, ba za ka auri mace ka auro kanwar babanta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanta ba ko kanwar uwarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko yan babanta ba ba za ka haɗa su su yi surukuta ba saboda me sun zama ka zama surukin ta can ɓarin to haka ɗan adam ɗan dangi ne ɗan da kuma surukuta wa kana rabbuka kadira Allah ta'ala ya tabbata mai iko ne akan komai da ya tsara wannan rayuwa din wa ya'buduna min dunillahi Allah ta'ala ce suna bautawa wani Allah ma la yanfa'uhum abinda ba zai amfane su ba in sun bauta masa wala yadurruhum ko ba zai cutar da su ba in sun masa tawaye wa kana al-kafiru haqiqa kafiri ya kasance zahiran mai taimakon shedan ne ala rabbihi a bisa sabawa Allah ta'ala mahaliccinsa ko mu'inan lishaytani ala rabbihi li'anna ibadatahu al-asnama mu'awanatun lishaytani domin bautawa shedan taimakawa wato sabawa Allah ne ko mu'inan lil mushrikina ala alla yuwahhidullah ta'ala mai taimakawa mushrikai ne akan kasu kadaita Allah da bauta ko mu'inan ala auliya rabbihi mai taimakawa ne wajen yaƙi da waliyan Allah ya taimaka waliyan shaidan su yaƙi waliyan Allah ko wa kanal kafiru ala rabbihi hayyinan zalilan kafiri kaskantacce ne wulakantacce ne min qaulika zahartu bi fulanin ai ja'altuhu wara a zaharika ya zama abin watsarwa a baya kenan wanda ba a damu da shi ba wala yuntafatu ilaihi ba a waiwaye zuwa gare shi na'am وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به قديرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نورا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka ba mu aika ka ba ya kai wannan manzo mai daraja illa mu bashiran face mai yin bushara da aljanna ga wanda suka yi ɗa'a, wa naziran mai gargaɗi da wuta ga waɗanda suka saba qul ma as'alukum alaihi kace bana tambayar ku ajran lada alaihi akan wannan musulunci da na kawo muku illa man sha'a face wanda ya ga dama an yattakhiza ya riki sabilan tafarki na ciyar da dukiyarsa ila rabbihi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ko zan hana shi ba amma ni a biya ni lada qul mas'alukum alaihi min ajar, in ajriya illa ala lada na yana wajen Allah Allah ta'ala ya ce to in akwai wani abu ma sai dai wannan wa tawakkal alal hayyin Lazila ya la yamut ka dogara a bisa rayayye allazi la mutu wanda baya mutuwa التوكل هو صدق الاعتماد على الله لجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تعالى كدوغر أبي سارايا سركن دبايا متوى wannan kamar raddi ne ga cewa komai zai mutu ashe in ka dogara da wani ba Allah ba to matacce ya dogara da matacce idan wanda ka dogara da shin ya mutu kai ina za ka sa kanka bisa ka ce wa tawakkal alal hayyi dukkan hayyu ya mutu kuma dukkan rayayye masbuqun ne bi adamin ko malhuqun ne bi fana'in da can babu shi kuma zai kare Allah ta'ala ne yake da rayuwa dawwamammiya alal hayy allazi la yamut wanda baya mutuwa wasabbih bihamdihi kuma kayi tasbihi da sunan Allah kace subhana rabbiyal azim سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله ilaha إله إلا الله سبوه قدوس رب الملائكة والروح كي تونا تسبيهي لنك Allah, ko ka sallah ga Allah shi ma tasbihi ne tasfarilla ko tanafila. nafila wa kafa bihi kuma ka isu da shi khadiran mai cikakken sani bi zunubi ibadihi da zunuban da bayansa suke aikatawa al wanda ya san bawatsinul umur abin da ya ɓuya ma yana sane da shi shine alkhabir allazi khalaqa as-samawati shine wanda ya halicci sammai dukansu da ga sunan a tsare wal arda kuma ya halicci ƙasa da abin da ke cikinta wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyamin a cikin kwana shida wannan kwana shida ya gwargwadon su yake wani irin kwana ne irin na duniya ne ko irin na lahira ko wasu kwanaki ne Allah ta'ala shi ya bawa kansa sani sai dai abinda Allah ke nuna mana yana iya yin abu a ɗan ƙanƙanin lokaci inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa ma amru sa'ati illa kalamshil basar aw huwa aqrab amma Allah ya ce kwana shida ko ya yi su a kwana shida hikimomin Allah ta'ala shi ya sani amma mun san akwai hikima daga ciki akwai koyawa mutane yin tsari da bin abubuwa daki daki a sannu ko da za ka iya abu da gaggawa to ka bi shi a sannu atta'ani min Allah wal ajalatu min ash-shaytan thumma stawa arshi sannan yayi istiwa'i akan al-arshi istiwa'in da ya dace da shi anan an yi mazhabobi da ƙungiyoyi masu yawa akan ma'anan istiwa'i amma mu muna tare da qur'ani da hadisi da malaman fiƙihu da malaman hadisi kuma alqur'ani ya ce summastawa alal arshi sannan Allah ya istiwa'i akan al'arshi istiwa'in da ya dace da Allah istiwa'in irin na Allah ba irin na mutane ba kamar yadda kowa bai kama da Allah ba to haka istiwa'in kowa ba zai kama da istiwa'in Allah ba shi yasa a hadisi wata mata ta zo mai gidanta ya mare ta sai annabi sallallahu alaihi yace a zo da ita da aka zo da ita yace aina Allah tace fis sama sai ce a atiqiha fa innaha mu'mina yan ta ta mu'mina ce wani ya shigo makarantar imamu mali yace ar-rahmanu alal arshi istawa kaifa istawa sai ma mali yace al-istiwa'u ma'lumun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a wa huwa ghayru ma'qul wal kayfu ghayru ma'qul ko majhul akhriju hadha ar yace iswa'i ma'lumi ne a harshen larabci da qur'ani da hadisi tambayan yaya Allah ya istiwa'i bid'a ne yaya istiwa'in Allah yake shi kadai ba wa kansa sani tambaya akan yaya din bid'a ce ku fidda mutumin nan dan bid'a ne to sannan a cikin risala yace وعلى الأرش استوى وعلى الملك احتوى ياي استوائي أكن al'arshi kuma ya tattaro mulkinsa, to haka kawai za mu karanta sai mu wuce don ka ce istawa ɗin ba haka ake nufi ba to ka yi ɓarna biyu na farko ka kore na Allah in ka kawo naka kuma sai kai bayanin shi ake nufi haka korewar barna ce kawo wani kuma ka ce haka ake nufi shi ma ta sabuwar barna ce mai imani da abin da Allah ya faɗa ba tare da mun ce Allah ya kama da kowa ba ko kuma aikin Allah ya kama da wani ba ar-rahmanu shine sarki Allah ta'ala ar-rahman fas'al bihi khabiran ka tambayi mai zurfin sani bihi dangane ga Allah subhanahu wata'ala ka tambayi wanda ya san Allah sai ya gaya maka Allah ko ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama sai maka bayanin wane ne Allah ko ka tambayi malami mai zurfin ilimin qur'ani da hadisi ya maka bayanin Allah tunda Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi kenan wanda suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah na farko shi Allah din na biyu mala'ikunsa na uku ko masu zarfin ilimi arrabbaniyun manta man ta'allamu wa allamu wanda suke koyo kuma suke koyarwa to ka tambaye su game da Allah suna da cikakken sani za su yi maka bayani wa iza qila Allah ya ce idan aka ce lahum ga waɗannan kafirai usjudu lirrahman ku yi sujjada ga Allah arrahman rahman qalu sai su ce wa mar rahmanu kuma menene rahman wato wai su ba su san Allah yana da suna sunansa arrahman ba wa mar rahman anasjudu yanzu ma yi sujjada lima ta amuruna ga abin da kake umartanmu da shi wa zadahum sai hakan ya ƙara musu nufuran gudu da ja da baya da nisanta ga barin imani suna inkarin sunan Allah ya zama ar-Rahman kenan nan inkarin sunan ne su abin da suka san shi da shi Allahumma a wasiƙunsu mata suke bismika Allahumma ba san ana cewa Allah ar-Rahman ba to Allah ta'ala ya ce. qul du'ullaha aw du'ur rahman shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi daɗin suna mafi kyan suna abdullahi abdurrahman saboda shine aka jingina shi ga Allah kai tsaye ba a jingina wa kowa ba na'am تبارك da جعل sama'i السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله سبحانه وتعالى تبارك الذي من قبات بياني ديوا أكن معنى تبارك cewa yana nufin ɗayan biyu ko dai sifa ce ta zati ko sifa ce ta fi'ili sannan ma'anansa taƙaddasa wa ta'ala a wartafa'a sannan kuma muka ce yana nufin albarka subutul khairul ilahi ala shay tabbatuwar alherin Allah akan wani abu wanda kuma kalman tabara ta zo sautara a cikin alqur'ani to wannan yana daga ciki to albarka Allah ta yawaita allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya burji a cikin sama rana tana da burjin da take tafiya a kai taurari suna da burjin da suke tafiya a kai wata yana da burjin da yake tafiya a kai kullum fi falakin yasbahun shi yasa Allah ce was-sama'i zatul buruj Allah ya rantse da sama ma'abociyar burji burji wanda suka karanta ilimin astronomy da astrology su za su ga waɗannan abun mamaki a sama galaxy ga hanyoyin su na iri-iri ga sunan dai a cikin ilimi wanda ya shafi sararin samaniya da wanda ya halatta a yi domin an tambayi wani malami ya ce Allah ya halarci taurari ne dan abu uku wanda ya ƙara na ɗaya a cikin ukun ya zo da abin da ba a sani ba na farko don su zama kawa ga sama inna zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin na biyu Allah ya ce ya sanya ta rujuman lishayatin a jifa ce ga shedanu sannan na uku Allah ta'ala sanya ta alama ta gane lissafin yadda za a gudanar da harkokin rayuwa huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون سنة الله تعالى ونقول ما يبيان ونن game da cewa shi kaɗai yake sanya waɗannan burji wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna da alamomi idan a waje ne wa bin najmi da kuma tauraro in akan ruwa ne yahtaduna suke gane hanya wanda yake karu, ai ba zai gane gabas da yamma ba kudu da arewa ba ina zai yi bai sani ba sai da rada so da haka wannan kuma tana amfani da ina taurare kaza yake ina tauraro kaza yake su jirgin sama in aka yi nisa ai ba san inda ake ba sai da wannan wato abin din rada din ake tafiya ita ce za ta dinga nuna alaman ainan ainan ainan har zo inda za a ce ayyo kasa kasa an kusa zuwa amma ba haka ba ai makaho ake a sama kun ga wannan ni'ima ce ta Allah da ya sanya wannan ilimi din don ai amfani da shi yanzu kuma kowa aka tashi zai tafi gida alamomi zai bi ya san kwanansu ya san gidansu ya san lokonsu har ya je ya fada gidansu saboda an sa alama wannan alamar da ita ake rayuwa a je inda za a je shine Allah ta'ala yace waja'ala fiha sirajan kuma ya sanya fitila a cikin ta izu ne taurari din da rana dukkaninsu su fitulu ne ko surjan ma ko surjan a wata kira'a duk dai amfanin su haska mana duniya da daddare su haske rana kuma ta haske ita kuma da rana wa kamaran munira kuma ya sanya wata mai haske wanda shi haskensa yana kunshe da sanyi ita kuma rana haskenta yana kunshe da zafi huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa huwa allazi shine dai Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-laila wan nahara da ya sanya dare sanya rana khilfatan masu sabawa dare yayi duhu rana kuma ta haske wataran dare ya fi tsawo akan rana wataran rana ta fi dare akan tsawo wata rana su daidaita ko khilfatan wannan na maya wannan dare na tafiya sai rana ta zo rana na tafiya sai dare ya zo إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حفيصا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين kaga kenan wannan na bin wannan ana gama wannan sai a shiga wannan ana gama wannan sai a shiga wannan babu rata tsakanin dare da rana wannan na wucewa ba zai makara ba sai ɗayan ya zo shi ma yana wucewa sai ɗayan ya zo haka ake tafiya innal jadidaini iza mastaula ya ada jadidin aduna ya hulil bila yace sababbi guda biyu in suna kai komo akan sabo sai su tsufar da shi a ce dare a ce rana a ce dare a ce rana sai ga ka tsufa kai kuma shine liman arada ga wanda yake nufin ayyaz zakara ya tuntuna ya wa'astu ya koma ga Allah ta'ala ya bi shi au arada shukuran ko wanda yake nufin ya gode wa Allah ta'ala to fa ga abin godiyar nan wannan ni'ima ta Allah ta cancanci godiya wannan ni'ima ta Allah ta cancanci ai tuntuntuni a kanta a wa'astu a gane ba wanda i cancanci abota da gaskiya sai Allah ko ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzansa ne kuma musulunci hanyar tsira ne to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah itara mu a cikin ladan gaba ɗaya wanda muka yi kuskure Allah iya fi mana abinda suke ciki na ni'ima abinda muka karanta na wannan ayoyi Allah ya samu a ciki abinda aka yi maganan azaba Allah ya tsare mu inda aka yi maganan wa'azi Allah ya samu wa'aztu subhanakallahumma ashhadu أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك tambaya yana cewa mahaifinsu ne ya rasu kuma ana bin sa bashi sai wani ya ce ya alkawari zai biya masa to daga baya sai ya ki biyan bashi shine suke hankalinsu bai kwanta ba suke tambaya yanzu nauyin bashi har yanzu yana kansu ne su magadan ko yana kan wancan da ya ce ya alkawari akwai wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an kawo wani mutum ya rasu amma ana bin sa bashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wa sahabbai sallu ala sahibukum ku je ku yi ma dan uwanku sallah sai wani ya ya rasulullah na dauke masa manzon Allah yake ka dauke masa yace ya dauke mar sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa sallah sai bayan kwana ɗaya ne ko biyu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gamu da wannan sahabin sai yace yanzu na je na biya bashin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce sai yanzu ne ka ya masa fatarsa to kaga wannan da yace ya dauke ma bashin mahaifinku kuma yayi sakaci har yanzu bai biya wa mahaifin naku bashi ba to gaskiya ku yi maza ku yi gaggawa ku je ku biya wannan bashin shi wannan da ya kasa ku kyale shi ku ku yi maza ku yi gaggawa saboda mahaifinku ne ba abinda za ku yi mahaifinku bayan mutuwansa fiye da ku biya bashinsa kuma ku yi masa addu'a Allah ya ji kansa da haka ku yi gaggawan biyan wannan bashin malam mai wannan tambaya yana cewa shi dan kasuwa ne ya saro kaya ga kuma lokacin zakansa ya yi to yana ƙoƙarin ya yi lissafi zai lissafi ne akan yadda ya saro kayan ko kuma a kan yadda zai sayar da kayan wajen fidda kuɗi riba ai bata zo ba ya za a gina abu akan abin da bai zo ba ba ca kai ka siyar ba kana zaton za ka siyar saboda ka tabbatattu a hannunka su ne wanda kake da su yanzu za ka lissafa ne akan yadda ka siyo a haka za ka lissafa sai ka fitar da zakka in ka siyar kuma wani abu ne wannan an samu riba alamman tambaya ta ce ita ne tana da mahaifa waɗanda ba musulmi ba ita ɗin ma da ba musulma ba ne sai ta musulunta shi ne take yawan yi musu addu'a kan Allah gafarta musu saboda alakanta da su sai ta ji wani ya ce ba ki yin haka wa ma kana istighfar ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim duk wanda ya tabbata ya mutu ba musulmi ba to ba za a yi masa wata addu'a ba ba wata addu'a da za a yi madan ba za ta amfane shi ba addu'a yi ibada ce kuma ibada bai yi ba so da haka wanda ya mutu musulmi ko yana musulmi ko yana nan da rai ba musulmi ba ne za a iya masa addu'a Allah ya shirye shi ki addu'a a sallah Allah ya shirye su da ba su mutu ba in kuma suka mutu musulmi za a iya musu addu'a Allah ta'ala in suna cikin alkhairi ya ƙara musu in suna cikin azaba ya fidda su amma tun da suka mutu ba musulmi ba to fa magana ta ƙare Allah tambaya na biyu yana da alaka da na farko wannan tambaya yana cewa mahaifansa ne suka rasu waɗanda ba musulmi ba to shine sai aka raba gado aka ba su gonakai da kuma dukiya to shine wasu suka ce ba su da haƙƙin cin wannan gado. wai haka ne Al-Aslu. kamar yadda ya zo a cikin bidatul mujtahid wa nihayatul muqtasid cewa hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ce la yarisul kafirul muslima walal muslimu alkafira la yarisul kafirul muslima walal muslimu al kafira kafiri ba zai gaji musulmi ba musulmi ba zai gaji kafiri ba to amma idan dama babban matsalar ta ɓangaren ku musulmi a ɗauki kayan ku a ba kafiran a nan ya fi tsanani da haka wasu malaman suke ganin idan har ɗauka aka yi aka ba ku ba zuwa kuka kai rigiman nema ba su ƴaƴan waɗanda suke wancan suka ga kun cancanci su ba ku saboda kuma ƴaƴa ne ko ba ku zai ƙarfafa ku a addini to za ku iya karɓa domin ku ku karɓa ya fi sauƙi akan ku ku bayar karɓa wani abu ne malamai wasu da yawa a cikin mazabobi sun yi sauki cewa za a iya karba in an baku amma ku je ku kai kotu ku ce sai an baku nan ne ba za a baku ba da akwai wanda ya taɓa faruwa ga hakan ya musulunta babansa kuma wani ba ma guje yana da gonaki har da mota irin roka din nan ya ji an ce ba gano ya ce sai ya koma ko da ya ga uban ya kusa mutuwa sai ya koma ya ce to bari ya mutu an ba shi wannan kayan ya dawo musuluncin to shine muka yi masa fatawa cewa ya zauna a musuluncin ya ja bakinsa ya shiru in ya mutu je tattare kayan ya ce na babansa ne ba an daɗa karuwa biyu ba kenan ai ya fi sauƙi ta wannan ɓangaren. malam mai wannan tambaya yana cewa ina ingancin cewa da ake wai wanda ya sha giya ko zina ko ya je gidan boka wai ba za a karbi ibadarsa ba na kwana arba'in hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata kahinan au arrafan lam tuqbal lahu salatu arba'ina laylatan wanda ya je gidan boka ko ya je gidan dan duba bai ma gasgata shi ba tukunna ba za a karbi sallarsa ba ta kwana arba'in autarwa yace man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je gidan boka ko dan bugun kasa ya tambaya kuma ya gasgata shi ya kafircewa abinda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da shi na cewa ba wanda ya san gaibi sai Allah to sannan kuma shi ma wanda ya sha giya haka ne sai ya kwana arba'in ba a karɓi sallarsa ba amma shi mai zina ba a yi maganan cewa za a yi kwana arba'in ba a karɓi sallarsa ba sai dai kawai abinda aka ce la yashrabul kham hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai shan giya ba zai sha giya ba a lokacin yana da imani haka mai zina ba zai zina ba a lokacin yana da imani abdullahi dan abbas ya ce cire imanin ake sai a ɗora shi a kansa kamar lema in ya tuba sai a dawo da imaninsa don da an cire imanin gaba ɗaya da zama kafiri to amma mu'minun ne bi imanihi fasikun ne bi kabiratihi malam mai wannan tambaya ce shine yayi bawali sai istinja'i da dutse to sai da ya je ya manta bai saki sa ruwa ba har ya je yi sallah to sai da baya idar ne yake ta kwankwanto ko sallar ta yi to ai dama tsarki ana yin sa ne hanya biyu ana yin istijmar ne ana istinja ka yi amfani da ruwa ka kuma yi amfani da hoge sai mai muktasar ya ce laka jam'ihima su a mazhaba an so a haɗa su ma amma imamun nauyi ya ce haɗa su ma bid'a ne sai dai kai ɗaya ce wannan hadisi da ya zo cewa an yabi mutanen ƙuba saboda suna haɗa ruwa da hoge ya ce hadisin za'ifi ne abinda ya inganta shine suna amfani da ruwa ko su amfani da hoge kowanne yana iya isuwa a matsayin ɗayan don ka yi tsarki da hoge ko kai amfani da tissue paper ba wani abu wannan duka a matsayin shi ma ruwan ne malam sai wannan ya ce mala ko wani hadisi da yake nuna cewa ba a sallan wato ai ba a bacci bayan sallar la'asar ko bayan sallar magariba za a iya bacci a kowane lokaci in banda tsakanin magariba da isha nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama Karihan nauma qablaha wal hadisa ba'daha annabi sallallahu alaihi wasallama ya karhanta mana bacci tsakanin magariba da isha da kuma zaman hira bayan sallar isha amma bayan sallar asuba da bayan la'asar malamai sun so ne saboda lokaci ne na zikiri da ambaton Allah da lokacin azkarus sabahi da azkarul masa kuma mafi yawa idan mutum zai cutar da kai kulle-kullen cutarwar an fi yin su su tashi da asuba ko su tashi daidai faduwar rana to shi yasa aka so ya zama daidai fitowar rana da daidai faduwar ta a same ka ko kana karatun qur'ani ko kana zikiri ko kana tasbihi amma dan kayi bacci babu wani wanda ya hana kai bacci a wannan lokacin babu hadisi sahihi da ya hana yin bacci bayan la'asar ko bayan a asuba ga wanda yake bukatar yin bacci. sai dai an so dai ai zikiri a lokacin to sai akwai wata baiwar Allah da ta aiko da alkur'ani saboda a yi wa 'ya'yanta addu'a Allah ya shirye su akwai 'yan uwa masu yawa suna buƙatar addu'a saboda rashin lafiya iri daban-daban Allah ya ba su lafiya akwai masu neman addu'a Allah ya shirye musu da 'ya'yansu akwai masu neman addu'a Allah ya ƙarfafa su a cikin bin sunna da shahada ta farkin Allah akwai masu neman addu'a saboda haƙƙinsu ya maƙale. Allah ya gaggauta fito musu da haƙoƙinsu akwai masu neman admission aure aiki da fuskantar jaraba da interview Allah ya taimaka musu akwai wasu bayan Allah suna buƙatar addu'a Allah ya ba su haihuwa mai albarka akwai masu neman addu'a Allah ya hore musu gidajen kansu da sauran bukatu na alheri sana ko su mutane guda biyu ɗaya akwai dukiyarsa da ta makale a hannun wasu mutane da muke jin cutarsa za su yi to muna fata Allah ta'ala ya gaggauta fito masa da dukiyarsa daga hannun waɗancan mutane sana ko dan uwa da yake fuskantar shari'a na wani zalunci da aka yi masa Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan shari'a ya kuma fito masa da haƙƙinsa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu